Alhaji! Na'am Ali. Kai ne a gari? Yaushe ka zo? Ina zuwa, ina zuwa, ina zuwa. Zo mana, zo, zo! Alhaji ya dawo, Alhaji! Alhaji ya dawo, Alhaji ya dawo! Alhaji ya dawo, Alhaji! Alhaji ya dawo, Alhaji! Ina Alhaji! yanzu yanzu ba na ga alhaji a nan kai dakata wani alhaji alhaji abdurrahman sai na dawo kan yaushe ya wuce saudiya dalla da mu a zaman zaman mu ya gaba kamar ta zo da mu da kai ya mana wayo kai